والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره واهتدى بهداه إلى يوم القرار والدين وبعد إخوتي الأفاضل والأكارم والأماجد سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته muna majuna lalai marhabin da fara tafsiri na wannan shekara na ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da kuma talatin da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu daga makka zuwa madina a wannan majalisi mai tarin albarka to kamar yadda muka saba duk shekara <clears throat> mukan yi majuna murna ne da shigo watan ramadan mai albarka mai alkhairi watan rahama watan al'itku nar watan falala wadda ba ta lasabtuwa da kirguwa da yawa da su muka yi azumin nan bara yau labari ake ba ni da tabbas ba ka da shi kai ma ko ke ko komo ko su cewa ko za mu ga wani azumin na baɗi bal shi kansa wannan azumin ya kai ƙarshe tare da mu Allah kaɗai ya sani da haka muna gode wa Allah na rayuwa sannan kuma na yi mu musulmi faɓa kulli sai sannan kuma akan manhaji na sunna ai ga misali duka-duka ba a cika shekara ba yan uwan sun je aikin hajji da yawa sun tafi salin alin yanzu labari ake yi ɓantarowa da mirginowa ta ƙugiya suka tafi aka kuma samu turmutsitsi lokacin zuwa jifa kenan wama tadri nafsun bi ayi ardun tamut to gashi muna raye hadda lafiya dole mu gode wa Allah kan ni'imominsa sura kai da muka fara haka Allah ta'ala ya samu ƙarshen wannan wata cikin albarka da alkhairi a bara mun karkare ne wato da suratu ad-dukhan cikin abin da nake tunawa bana kuma za mu tashi ne akan suratul jasiya sura mai lamba 45 alar mamal abdullah abba hafizahullah zai ja mana baki za ku ji da wata ruwaya zai ja ya so kuma tambaye ko wace ruwaya ce ni ba zan faɗa ba Allah ya mana muwafaƙa ya sa mu dace ya azurta mu da karɓan ayyuka ya tsarkake ainihin mu gaba ɗaya Allah muna tawassuli da irin wannan ibada mai albarka ta ibada a ramadan musamman kai ma mu jagoranci wannan shugaba Allah kai masa jagoranci ka riƙe hannunsa da zuciyarsa ka saita ta zuwa ga daidai dukkanin taɓara da kaucewa Allah ka raba shi da shi ka kuma azurta mu da tsarkakar zuciya da kuma faɗin daidai a wannan lokaci da kuma kowane lokaci ya albarkaci malamanmu na sunna gaba ɗaya ya musu jagoranci kan faɗin daidai da aiki da daidai wa ma zalika Allah bi aziz za ka kai tsaye mukan fara da kusan duk shekara ta arifi kan tafsiri na ga wannan ba ta sake mai tashi ba tafsiri abu ne sananne ga dukkanin ɗalibin da yake bahas yake bincike kan ma'anar tafsiri tafsiri dai saboda a sake maimaitawa sukan ce kullu ma takarrara takarrar ma takarrara ya bitikrar yafhamu himar maimaitawa kan sa hatta jaki ya gane taballan sana mutane kuma tafsiri a takaice a dunkule a cura a mulmule a dunkule wuri guda wato fayyace da bayyana azancin da ke cikin littafin Allah don bayi su gane su yi aiki da abin da yake nufi don samun sakamako mai kyau a nan duniya kafin lahira ya isa in ka ɗauki tafsirin bale abu hayyan shi ya ɗauka hatta ma alƙira'at al'ashara ko saba'a duk ɓangaren tafsiri ne da haka kai tsaye albarkacin sunayen Allah kyawa da sifofinsa tsarkaka muke fara wannan tafsiri na bana Allah ya mana jagoranci malan karanto mana tun daga farkon sura zuwa ga abin da ya samu sannan mu je ga fassara abin da ya sauka Allah ya mana muwafaqa gaba daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض الأرض بعد موتها وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وانا سننت سورة الجاسية كلمة الجاسية نا نتن وطن دسكي قرفاني أكن بيوينسو كما أنكرات دسونا بيو سورة الجاسية da kuma suratul shari'a wannan sura makkiya ce saukakkiya ce a makka ayinta 37 kalmominta 488 harufa bisa ƙididdigan malamai 2014 ne 2014 aljasiyat kenan darussosinta na da yawa kuma tana cikin jerin gwanan surori da ake kira Alhawamin, akwai hadisi da ke magana akan su wanda suka fara da hamim hamim su guda bakwai ta farko ita ce ghafir kaga hamim ce sura mai lamba arba'in daidai ta biyu ita ce fusilat sura mai lamba arba'in daidai ta mahamim ce ta uku ita ce ashura ita ma da hamim ta fara ta hudu az-zukhruf sura mai lamba 43 ita ma hamim ce ta hudu a dukhan ta biyar ko a dukhan ta shida al-jasiyat ita ma hamim ce ta bakwai al waɗannan guda bakwai ana kiransu alhawamimu wasu na kiransu alu hamim ko kuma zawatu hamim sai dai ɗaya daga cikin magabata kariha an tusamma bi al yace menene kuma ku kira su dai alhawamim hadisi ya zo imamu suti ya fi cikin jami'ar saghir hadisin samurat ibnu jundab ko jundub cewa alhawamim rawdatun min riyadil janna waɗannan dausayin aljanna ne guda bakwai sai dai kash hadisin ya gamu da matsala shi suyuti ya hasan hadisin amma inda ta haƙƙoƙi alhadisu la na koro ne saboda bayani hadisi ne da'if bal da'ifun jiddan kama sarraha bi zalika al-alamatu albani rahmatullahi alai ya ambaci illoli guda biyu da yasa hadisi ne wanda yake da'ifi bal da'if jiddan mutane biyu dukkanin su majhulai ne bal matrukai ne matruku huma wahidun bihim farad wa ajma'u lidhafi fa huwa karad da haka mawdu ko kuma hadisi da'ifi na faɗa dan asan bai inganta ba amma ma'anarsa hawamin dausayi cikin dausayin aljanna ne to a ji wannan ko ba faɗa ba littafin Allah ne ai fi kifaya sukan ce mukan wadata da abin da ya tabbata gabar wanda bai tabbata ba wannan kenan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai ha mim ha mim wannan harufa ne da manhajin tafsirin malamai kan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi ka huta babu dalilin takallufi ko kamo can ɗauko can kakan ji suna cewa misali alif lamim allahu lamal mushrikin ba takalluf wai allah ta'ala lama ya zargi mushrikai babu dalilin wannan kif haifu waƙafa alƙaw tsaya inda magabata suka tsaya الخير كل الخير في باقي من سالف وشر كل شر ابتداء من خلف بس نقف حيث وقف القوم والله الموفق الى سواء الصبيل حامم الله شيني ما في سني كم يكي نفي لأن حرفة دي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم wannan littafi ne saukakke daga Allah wanda yake al'aziz buwaye gagara misali alhakim kuma gwani ma'abuta ilimi na cewa idan izza da hikima suka hadu to izza ta fi kyau idan إذا azizan الإنسان عزيزا لكنه غير حكيم يضع fi في غير yana da izza bashi da hikima sai zalunci dan yana da izza haka in mutum mai hikima ne ga tare hikima da ilimi sai dai bashi da buwaya ta mulki ta kudi ya zai miskin la yuharriku sakinan wa la yusakinu hatta mutaharrika to amma sai ga izza iqtarana bil hikima to alkhairi kan alkhairi wanda yafi fi cancanta wannan shine Allahu rabbul alamin shi yasa لتعلم أن هذا الكلام كلام الله رب العالمين littafi ne saukakke daga ubangiji mabuwayi kuma wanda yake mai hikima ina daga cikin hikimar in koma ambaci wata magana karanta wannan sura da ruwaya da ɗan'o muke karantawa zan faɗi wata magana anan shin alƙira'atu saba mutawatirai ne ko mutawatirai ba ne gun ahlus sunna dukkan su mutawatirai ne sabanin shi'a to dama ai al-kalam bi man yu'tabar wanda isa ka kalle zaka kalle shi amma alladhi la fil 'ir wa la fil naqir da'ahu illa iyaka sunna bambancin kawai saboda shi qur'ani bi mantuqihi wa mafhumihi mutawatir ƙur'ani cokan daga farko zuwa ƙarshe tare ne haɗin da kuka ji ɗinnan Allah ne faɗi haka haza imanuna wala ta za'aza to wannan yasa suka ce in ku har haka ne to hata ma qira'in da ruwayi tare ne magana ce mai ƙarfin gaske mun yadda a iya samun ruwayoyin da suke shawaz ba ma kawo su a lissafi amma riwayar misali ibn amir nishami da almajiransa biyu ibn zakawan da kuma ɗayan hisham waɗannan yadda ne ibn amir nishami alƙazi ya ɗauko ƙor'ani daga abu darda daga bakin sahabi yana cikin manyan tabi'ai ibn kathir al-makki da almajiransa guda biyu ƙumbul da kuma albazzi riwaya ce tabbatacciya imamu warsh usman bin sa'id al-masri da almajiransa fitattu guda biyu wa dawa ko kuma ce imamu nafi kai nafi al-madani da warsh warsh malamai suka ce summiya warshin warshan lishiddati shiddati bayadi jildihi mutum ne fari sal taf a farin ma fari ne kamar da akwai baki baki kuma dan dukununu to an kira shi warshin suka ce saboda tsananin farin fatarsa ya je madina gun nafi almadani da shi da abokin kolancinsa gun nafi isa ibn mina qalun فكت سمي قالون قالونا لجودة قراءته ما لم يمكن أنت قالون أمن أنت قراءتي كو روايتي سيوا أبو عمرو البصري ده لما fito guda الصوفي ده الدوري da adduri amintattu ko in ce hamza wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in wa laysa ala quranihi dalla mutum ne mai yawan hakurin gaske imam hamza sa guda biyu wa da wane ne da khalaf da khallad sai wanda ya shahara tsakanin mu wane ne asim da almajransa biyu hafs al da kuma shu'ba na samu limami guda nawa ba su kai bakwai ba alkisa'i, kisai ali ibn hamza nahawi sarkin haƙuri wanda shi wato a harshen arabiya goga ne ya goge a arabiya don haka aka ce wata ran ya je ƙauye ya zauna tsakanin mutane ƙauyawa sai ce laƙad aitu sai suka ce me kake cewa aitu kaifa tujalisuna wa anta talhanu fil lugha al arabiyya baka isa ka zauna cikin ba kana ma larabci cin kaca wannan ya bata mazarai ya ya bazama kauye ya je neman karatu sai da yi ma kat Ya kaɗa kuma da hadda ƙur'ani don sun ce a ba zama duniya neman ilimi إمام الشافعي او ان مناسبة انا سوى واتو أينهن زما جدا كوي بشد الخيري تاشك يتفيا ففاسر تجد عوضا اما تفارقه وانصب فإن الخير في النصب يتي إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطبي wai hatta ruwa in ya zo na wuri guda daya sai lalai zama contaminated ruwa da ke zaune rakidu alma'ur rakid ka jefa masa ainihin mushen bera da kazanta waje Allah da shi ita in sala taba <laughs> inda zai gudu zai flowing sai kyau wa in lam yajri lam yatbi tashi kai tafiya da haka kisa iya ba zama duniya kuma gashi na cikin alqurra'us saba ko kace al ƙarin uku ɗin ma'ana kenan ruwayoyin nan suna da mahalli karɓaɓɓu ne jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal qur'ana azban wa salsala a ash-shatibi cikin urjuza dinsa wannan kenan a takaice da aka ba wani abu da yake sabo ba ko bako abu ne muhimmi ilmul qira'at fa'idarsa da alkhairinsa dan zai fassara maka abin da ya shiga duhu game da fahimtar littafin Allah azza wa jal don mu ƙara gane muhimmancin wato ruwayar da muke ji a yanzu la'alla ta kunu garibatan indak wata ran ina tuna wani fitaccen makarancin ƙur'ani mukuri ba zan ce qari mukuri kila kuna yawan jinsa sa ali yani as-sufi ad-rashid as-sufi mutumin Somali ne somali ne man tara kajan ce sunan sufi na ya ne akhi ilm ilima ya bashi da gari ko kasa ko geography yana zana a kafar ne a yanzu wata ran zai ja mutane sallar tarawih a kuwait sai ya juya kafin ya fara gashi Allah ba shi sauti masha Allah sai ce kada ɗayan ku ya ji inna ce wa iz qala ibrahimu a ce kai ibrahimu sai ce wannan lafazi ne a cikin ruwayar al'imam ibn amir nishami wasu na cewa a bakara ne kawai la fi kullum ƙoran fi mana alam ya ce in kun ji wannan kalma ta kwankwasa kunninku to ba abin damuwa ba ne to kila ku ji arma Abdullahi abba gobe ku ji shi a hafs jibi ku ji shi a warsh ku ji shi a ƙalun to ku natsu ku saduda a shiga taitayi ƙur'ani ke magana Allah ya samu dace bayan mun ji wannan bayan irin muqaddima kalmar alkitab cikin tanzil kitab kalmar alkitab a ƙur'ani kan zo a ma'ana ɗaiɗe har goma al'imamu dama gani abu abdullah yana da littafi mai suna alwujuhu wa nazair sai ya dauki kalma ya ce wannan kalma a wannan aya ga ma'anarta kuma wani abu ne muhimmin gaske diyare yana da haka ballon sana arabiya ballon sana arabiya na sha ba da misali idan ka ce na bashi shi shawara ya nemo maganin shawara kalmar shawara ita ce abinta amma shawara farko ba ita ce ta biyu ba wajahi na farko shawara kalma ce mai kyau counseling amma ma'ana ta biyu fa ba ta da kyau ciwo ake nufi wajahi ne kalmar alkitabu takan zo a ƙur'ani amma tana nufin ainihin rubutu rubutu ɗin nan kawai shi ne alkitab haka albagau ya faɗa cikin ma'alimun tanzil tafsirinsa misali Allah ta'ala ya ce wa yu'allimuhu alkitaba wani hikma suka ce alkitaba wa yu'allimuhu alkitabata amma kitab Allah ta'ala ya ce hikimar wannan da aka tanzil kitab ka fahimci to wani kitab din Allah ta'ala yake nufi kowace kalma ka kaita mahallinta da unguwarta ɗaya kenan za ka samu wannan a cikin suratu al imran aya mai lamba 48 alkitab kuma kan zo a qur'ani amma tana nufin hisabi ne kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha a ila hisabiha kenan suka ce kitab anan ana nufin hisabi ne zaka samu cikin ita wannan sura aljafiya aya mai lamba 28 wuri na uku kalmar alkitab kan zo a qur'ani. amma ana nufin allahul mahfuz Allah ta'ala yana cewa illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah mai yasir illa fi kitabin kitab anan suka ce ana nufin allahul mahfuz ba wata masifa da za ta faru a sama ko a ƙasa face dama an riga an rubuta fi kitab ya lahul mahfuz ka kitab ta zo a mana ta nawa ta uku sai ka tambaye kanka to kitab da muka ji karatun yanzu wanne cikin goman nan ne ake nufi na hudu kalmar alkitab kan zuwa qur'ani amma ana nufin ainihin idda ne hatta ya bulugha alkitabu ajalahu idda ake nufi anan alkitab kan zo ana nufin ayyukan da 'yan adam ke yi Allah ce ne كلا إن كتاب الأبرار لفي مي كتاب أعمال أي كنزو هم كتاب الله تعالى يتي كتاب كنزو أما أنا تشدا أنا نفن الرزق والأجل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم كتاب باء الأمة دزامو هلا كرفة تسنى كتاب فكتي أجلي أكي نجي irin wannan kakan samu cikin tafsirin imam tabari al da sauransu misali sannan alkitab kan zo a ma'ana ta bakwai ana nufin ƙur'ani da kansa babban littafi Allah ta'ala yana cewa wa hula kitabun aziz alquran kitab kan zo to kaga wannan ma'ana ta bakwai ita ta dace da farkon suratul jasiyat dan yace me tazul kitab hikimar wannan kowace kalma ka kai ta unguwarta a duniyar tafsiri ina ƙara faɗa ku samu littafin al'imamu dama gani alwujuhu wannan za'ir wajen gano ainihin kowace kalma ina ya kamata ka kai ta wabillahi tawfiq kalmar alkitab kuma takan zo amanata ta nawa na'am takwas ko tara takwas ana nufin a taura ne Allah ce ne litahsabuhu min alkitabi ma huwa ayana yana magana yahudawa ne suka murde ainihin harshe su yi ƙarya dan ka ɗauka abinda suka faɗa yana daga cikin littafin Allah saukar tunda su ake magana kansu alkitabu hona a taurat arabtum alkitab kan zo a ma'ana ta ainihin tara ana nufin al kul ya ahlal kitabi an gane ya kuma abota littafi kamar aina ta'alau ila kalimatin sawa can cikin ali imran ayyana lamba 64 ma abota littafi ana nufin linjila ne anan wurin amma ana ta goma alkitab kan zo ana nufin kuma ainihin mai ana nufin ainihin rabo Allah ta'ala yana cewa kitabullahi alaikum ay kataba alaikum kitab waɗannan na ga muhimmancinsa ne yana daga cikin tsarin a tafsiri in hali ya kama kowace kalma a yi mata filla-filla a kai ta unguwar da ta kamata a kai ta a duniyar ilimi da karatu billahi tawfiq Allah ya ce wannan littafi ne saukakke daga Allah al-Aziz mabuwayi al-Hakim gwani inna fi samawati wal ardi la ayati lil mu'minin lallai cikin ainihin sammai da kuma ainihin ƙasa wallahi akwai ayoyi ba ga kowa ba amma ga muminai ma'ana akwai abubuwa da ya kamata duk mai hankali ya kalla ya gani kalli sama mana kalli ƙasa aya ce anan ma'abuta ilimi na cewa aya iri biyu ce akwai ayatun tanziliya akwai ayatun kuma menene kauniya ayatun manzura da ayatun makru'a kawai zaka kalla ne kawai kai kanka aya ne wa fi lardi asul muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun farcanka da kake so sa kaikai aya ce ɗanka lokacin da yake girma yake haɓaka ai baka san lokacin ba aya ne ka hana idanunka bacci ka ga lokacin da yake girma wannan wallahi ba za ka gani ba aya ce raƙumi aya ne tayyib to kuma ainihin akwai ayoyi da ake karantawa tunan da Allah ta'ala ce a cikin sammai da ƙasa akwai ayoyi wacce ake nufi al'ayatul kauniya ko shakka babu yanzu muna cikin zafi ne wata duniya kuma sanyi suke aya tsakaninmu da saudiya awa biyu aya wata ƙasar kuma aya nawa amma ga mutane masu imani Allahumma ja'alna minhum wa fi khalqikum ai cikin halittarku wani Allah ya shi mai kauri wani ramamme wani dogo wani gajere wani matsakaici wani kurma wani meji wani fari wani baki wani afirka ayat kuma cikin haka din beauty ne kwarewa ce ta ubangiji da fata an gane ko saboda cikin halittarku kuma in suka ce halitta me ake da halitta suka ce alkhalqu huwa ijadu min al-adam asalin halitta kenan abinda babu shi a samar da shi bai kasantu ba a kasantar da shi Allah huwa al-khalq amma ku lura idan nace khalaqan najjaru al-kursiyya nayi daidai nace kafinta ya halicci kujera sahih amma na ta harshe yayi yayi amma hakikanin halitta na waye sai mu ce kafintar da kake cewa kaza kaza man allazi khalaqa shajarata li awwal marra wa ya halicci bishiyar Al-Ud wa ya rana ta samar da photosynthesis da chlorophyll a ilimin botany da biology misali waye wannan iskar da take shaka waye ashe shi wancan da kace ya halitta kawai dagogoro go dorin ne kawai hakikanin mai halitta ne Allah na mu gafata malam yakan yi halitta in ba Allah ya a duniyar bahaushe baya haka amma sai na faɗaɗa ma'anan ya wuce duniyar bahaushe ya je hatta duniyar shi kansa mai larabcin dan littafi ne bil sanar arabin mubin to amma mu nahnu nahnu ahlul a harshen mu a urf muna da al'urfin lugawi ai a hausa ba haushe ba ce halitta ba shi ne maganar da malin ke nufi wani kalamin sari jiddan amma da yake arabiya ce to mu faɗaɗa hata mu gani wa yake halitta na fata an gane ku kuma sannan masu turanci ku kiyayi kalmar wani has created wannan kalma ce kawai creation wake yi amana ta addini Allah ce cikin halittar ku wa ma yabuffu min dabbatin ayatun liqaumin da kuma abinda Allah ta'ala ya buffu kalmar ya yani na sharakin da abinda Allah ke yadawa na daga dabbobi kalmar addabba kullu ma dabba ala wajhil ardi dabiban wa dabba duk abinda ke mirginawa a bayan ƙasa ana kiransa dabba da haka ne suka ce mutum ma dabba ne araftum saboda haka da abinda Allah ta'ala ya da a bayan kasa wallahi akwai ayoyi amma ga mutane masu iqani farko yace masu imani nan yace kuma iqani hal hunaka farqum baina an yakuna al-insanu mu'minan wa baina an yakuna muqinan kalmomi ne biyu in suka haɗu wuri guda kowa kan ci gashin kansa idan ku suka rabu kowanne yakan yi ta'abiri daga dan uwansa iqani shine tabbatar imani a kokowar zuci shi ko imani haduwar wannan da kuma dilalarsa a cikin aikin mutum waqtilafil layli wan nahar cikin ayoyi na ubangiji akwai sassabawa shine waqtilaf bambancin dare da kuma yini bana so in ce rana dan kar samu muskila saboda akwai rana mai zafi a sararin samaniya akwai rana bahaushe yana nufin yini kakan ce ranar asabar afon yau ranar talata mun fara tafsir ramadan misali ko ba haka ba to wace rana ake nufi na'am yini ake nufi to sassaɓawar dare da yini akwai aya inna fi ikhtilafil layli wan nahar a wata ayar yau a yanzu muna cikin duhu kamar da bazun nan wata duniyar kuma fa idan da zaka je misali kamar Malaysia da irin su Singapore suna gaba da mu awa takwas yanzu karfe nawa yanzu nan takwas ko to ka kara ainihin awa takwas kila suna bacci su yanzu ko suna gaba da asubahi Allahu akbar in kuka je saudiya kenan suna gaba da da awa nawa awa goma tunda mu suna gaba da mu da awa biyu america da canada sai ka kara muna gaba da su da awa biyar wannan bambancin da ake samu waye tsara wani masani ne wani gwani ne iya inda masana kimiyya za su yan fito masan dare yanzu nan mu dakatar da dare yanzu duk gwanintar dan adam da kimiyyarsa da iyawa sai Allah hana masa wannan kar ma ka tafi da nisa ya hana masa kwarewa wajen rashin kamuwa da rashin lafiya duk kwarewarsa wallahi da dan adam zai iya da wasu ba su ciwo ba haka ne ko ba ka bane ba ma wannan ba da ba za su mutu ba sama Allah ya hana karka tafi da nisa fiffiken sauro wa iya duk haɗa technology na america da russia ku sa mana tafikin tsoro kwaya ɗaya la ilaha illallah tabaraka allah ta'ala ke cewa da sassaɓawan dare da yini da abinda allah ya saukar daga sama min rizqin an na alma ko ba haka ba arziki anan ruwa ake nufi akwai inda kuma kalmar arziki ke zo ana nufin abinci ne rayuwa gaba ɗaya Na'uri domin minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wannan ne bahaushe yake dauka yake cewa arziki wasu kuma suna ganin hatta da kalmar turanci daga na aka samu kalmar risk ai daga risk ne dalilin fahimtar da suka yi samun arziki ci da sha ta yi gwagwarmaya har ma ai hasarar rayuwa sai suka ce risk a dalilin haɗuwar yammacin duniya da gabashin duniya amma a ma'anar da abin da Allah ta'ala ya saukar daga sama na daga arziki min rizq min anan lil bayan ko ba haka ba min huna bayaniya domin abin da Allah ta'ala ya saukar na ne sai ce na arziki fa ahya bihi al ba'a ba'da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bihi da wannan arzikin ina domin da ruwan Allah ya rada kasa ai wacce ral abba hamida fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin mai bahij zaka iska idan damina ta zo har kasa wani kanshi ma take yi Allahu akbar to sai Allah ta'ala ya ce lalle akwai aya cikin wannan kasa ta mace sai rayar da ita da wannan ruwa din bayan ta mutu ne ba da mautiha a shi kasa tana mutuwa ko wani wani Allah ta'ala ce ne wa ayatul lahumul ardu almaytatu matacciya ko koko dai almayitatu yace na'am maita yace yayi maya ne dauri bai maya kasara ba hikimar wannan dan ka san bambanci tsakanin almayitu da kuma me almaitu almaitu ne wa wanda ke raye ni da ke duk mait ne ni mait ne kai ma mayit ne saboda Allah ce innaka mayitun wa innahum kenan almayitu huwa allazi ma zala hayyan amma almaitu wanda ya mutu wa ayatu lahumul ardul maitatu hurimat alaikumul maita bai ce mayitu ba mawaki na cewa wata tsalo ne tafsirin maitin wa maiyitin fadunaka zat tafsiri in kunta ta ta'qilu an gane yake cewa raye faman kana za ruhin fa zalika mayyitun wa malmaitu illa man ila alqabr yuhmalu kana tambaya ta bambanci tsakanin mayyit da mait shi ke raye amma almayt mai zuwa kabari me munasaba nan munasabar Allah ya ce da ƙasa bayan ta mutu kuma ya ambaci mutuwar a wata sura duk waɗannan ayoyi ne wata siritin riyahi da kuma sarrafa iska da Allah ta'ala yake Allahu akbar ka iske Allah ya koro iska ta ɗauki wato ruwa ta kai shi wata duniyar ya kuma umarci iska da ke ɗauke daga gajimare ruwan da ke ciki ke saukar da ruwa ƙwaya kaza a unguwar kaza a wuri kaza a birnin kaduna a zaria a kano ga adadi kaza wannan aikin wane ne ne la ilaha illallah to duk sai ce ainihin ayatun liqaumin yaqilun ga mutane masu hankali ɗan uwa masu girma kin yace lil mu'minin liqaumin yuqinun liqaumin yaqilun wani irin hankali ake nufi nan mabuta ilimi sun ce hankali iri ne al'aqlu aqlan akwai hankali salim da hankali saqim hankali mai lafiya da hankali mara lafiya al'allamatu ibn al-qayyim yana cewa masu da'awar cewa su za su tafi ga fahimtar ƙur'ani su da hadisi ba su da hankali hakikanin mai hankali shine mai kokarin fahimtar qur'ani mai girma ta hanyar bayanin wanda aka sauka masa da qur'ani shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi duna dawi laysa bimudrikin hatta yarahu bukratan wa asila yace ai kamar idanu ne ba zai taba fahimtar daidai ba sai ya ga haske duk kwarin idanunka aka saka a daki mai dubu ba ka iya ganin komai in an kawo fitila za a gani yace to haka duk fahimtarka cikar hankali ka fahimci qur'ani bisa bayanin wanda aka bashi qur'ani A shahid wal muhim nan, ma'anar mutane masu hankali shine al-aqlul mudrik da ka fahimci gaskiya ka san gaskiya ce kuma ka bita waɗannan ne ayi guda biyar da muka fara jin su sai mu je ga aya ta gaba تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله بويغا غير مثالي ليه أنبتا من وطن أبو بوا masu dasa imani a zuci masu ƙarfafa riƙon bawa da makasudin zuwansa duniya shine bauta ma Allah sai Allah ya mana abin da 'yan zamani ke kira at aya am sharhi tilka ayatullahi natluha alayk bil haqq abinda kajin nan tilka sai ishara bilba'id ba'id al muannas suka ce li ta'zim waɗannan abinda kaji to ayoyin Allah kenan Allahu akbar muna karanta su gare ka alaika wannan kaulatan manzon Allah ake nufi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim alai muna karanta maka su bil haqqi da gaskiya fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun yau da wani zance kuma da wani zance bayan Allah da kanshi azza wa jalla da ayoyinsa za su yi imani ma'ana in ka aji Allah a'udhu billah da ayoyinsa to sai kuma zaka imani da shi wannan kwankwasar kwakwalen masu ganin suna iya samun shirya ne ta bayan fagen ƙur'ani ga tambaya fabi ayi hadisin ba'ad Allah wa ati tu'minun kamar da muka ji ko yu'minun ga mai hankali to me ka bi kuwa shi yasa riko da wani abu Allah bashir ne ne suka ce shiri ba na Allah ba shiririta kintsi ba na Allah ba katsewa da katsaitsaita duk wani shiri ba na Allah ba shirme da haka muna kira ga waɗanda suke ganin suna da wani tsari da zai kai su mun tsira ba Allah ya ce annabi ya ce ba a fahimtar magabata ba suna bata makansu lokaci duniya ta ƙara gwangwan biri da kujuba-kujuba ɗinta ba mafita sai an koma zuwa ga tsarin wanda ya tsara duniya hadda lahira jalla jalaluhu Allah ka ba mu ikon fahimtar haka da haka Allah ta'ala ya faɗa kamar da muka ji to bayan Allah da ayinsa da me za su yi imani wailun li kulli affakin asim wailun buta ilimi na cewa kalimatu azabin kalma ce ta azaba kamar ka ce fir da talaulautuwa da azaba ta tabbata ko ka ce bone ta tabbata wasu kuma na cewa wailun wadin fi jahannam law fiha ajbulu dunya lazabat min shiddati hararatiha wai wani ko zazzabo ne a jahannama law law harfu limtina inna za a zuba duwatsun duniya ciki gaba daya lazabatil ahjar da duk sun narke saboda masifarta na'udhu billahi min wayl saboda ala kulli halin azaba ta tabbata li kulli afsakin ga kowane mai yawan ƙarya daga isk inna allazina ja'u bil isk usbatun minkum al isk kalma da aka kirkira ufika man ufik kowane mai kariya azaba ta tabbata gare shi kuma asim mai yawan laifi an karanta aya ta gaba ko ya sama wa la zai ji ayoyin ubangiji ana karantawa to anan kaga ayoyi ne mai a kenan ayoyin da ake karantawa anan su ne ayatullahi ko la tutla alai ana karanta masa Sun thumma sirri mustaqbiran sannan ya doge ya ɗore halu kaunihi mutakabbir mutabakhsir mutaghaffir yana girman kai girman kai shine kin gaskiya an gane ko ga gaskiya ƙarara ka ki karɓarta saboda dalilin da kake da shi an gane shine girman kai da kuma raina mutane kana ganin babu wani sai kai a'udhu billah to Allah ta'ala na cewa azaba ta tabbata ga kowane irin mai girman kai ko kuma a ya dore yana mai girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji ayin ba kuma an karanta ya ji fabashirhu bi azabin alim to kai masa bishara fa'anan ta mai cece litaqib ma'ana tunda haka ne kuwa to kai masa bishara ko ka ce li sabab ya halatta ka ce lissairura ko karshen ƙarshen lamarinsa dai kai masa bishara to kalmar bishara ne munasaba ta ana yawanci bishara ita kan zo ne a abu ne mai kyau to ya kace bishara suna kiransa at-tahakkum at-tahakkum wato shakil kafa mutum ne dalibi kai ka san bai ci jarabawa misali ya tashi da tayar mota zero sai kace da shi kai madalla da first class a'a ne kenan ka masa izgilanci ta hakku to kalli magana ya nemi aure bai samu ba ka ce madalla mijin amarya ka kara masa bakin ciki ai kaga an koro magana kan fasiki ne mai girman kai sai Allah ce kuma fa bashi kuma masa bishara al bishara ta'ati lis surur lil farah la lit tarah imma al farah wa imma al tarah ko farin ciki ko bakin ciki kasan lalacin ba bahaushe bayadul batani ko sawadul batani larar hausa kenan ko farin ciki ko bakin ciki to raka Allah ta'ala ke cewa a yi masa bishara da wata azaba kuma sai ce bi azabin subhanallah nakkar al'azab littahawil tahawil bilha wato ku masa bishara da wata azaba bayan ya nakara ta ya kuma sake sifata ta bi azabin alimin da wata azaba wadda take mai radadi na'udhu billahi min azabillahi rabbil alamin na'am wa idza alima min ayatina shay an ittakhadha huza hmm. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء أولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم نعم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نليم بارك الله فيك الله تعالى يتي شي wannan كي girman kai mai ma Allah izgilanci a'udhu wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwan kadara in ma ya san wani abu daga ayoyinmu to sai riki haka din ka rikici irin na izgili wato kayan izgili shi irin wannan mai girman kai inda ma zai ji wata ayace kun ji abinda qur'ani ya ce akwai su a lokacin da qur'ani ke sauka akwai su a zamanin yau munafikai abin bakin ci kana samun su a kungiyoyi na duniya masu da'awar kare yancin dan adam da sauransu a taba jinin musulmi a wurare da yawa su yi shuru amma ana taba wani kafirin su kuwa surutu da magana suna dai waɗannan munafukan masu cewa kuma yana sallah wai yanzu a ce lizzakari mislo al'unsayi amma suna jin tsoro su faɗa tsakanin musulmi don sun san makomarsu ya tasattarun su sa rigan sallah amma suna izgilanci da ayin wannan sun fi kowa haɗari da sharri su tuba su gyara ba ma addinin Allah haka karka ce a wannan yaya ana nufin waɗanda ta sauko a kansu ne a ka'idar ita ce al'ibratu bi umumin lafzi la sab ka'ida ana la'akari da wato ɗorewar karatun ƙur'ani ne a wancan kwanaki a yau ila qiyamis sa'a dan Ƙur'ani littafin jiya ne na yau ne na gobe ne ila abdul abidi kuma shirya ga wanda Allah ya nufe shi Allah ka sanya mu cikin su in ya san wani abu daga ayin Musa sai mai da abin kayan izgilanci sai Allah ce ula'ika lahum azabun muhi ai ula'ika allazina wusifu bima sami'tum lahum kaga lahum ai mallaka wato ya tabbata gare su wata azaba muhim mai wulakantarwa wani lokaci azabin shadid wataran muhim wataran alim saƙo ɗaya ne amma tafannun fil ibara saboda balaga qur'ani ma ka da ya shiga wata ya gama wulakantuwa Allah ka tsare mu min wara'ihim jahannam kalmar wara'ihim shin a bayansu ne don alwara baya take nufi amma nan fa gaba gare su nan gaba Allah ya faɗi wani ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan mutane sun mutu ma'ana wara ai bayan an bar wannan duniyan saboda sai ka ɗauka ai innal hayatal ta taqa'u ba'da tarki al hayata dunyawiyya idan wara warid ala'aiti hal a gabansu akwai jahannama jahannam suka ce an ɗauko daga aljuhun duhu mai muni mai haɗari wala yuguni anhum ma kasabu shay'a abinda suka tattara na duniya ba zai musu maganin komai ba ma'ana in suka shiga wuta saboda wannan mummunan halin nasu da dukiya da 'ya'ya da ba wanda zai bayar ya yi masa maganin daidai da kwayar gadagi ko kwayar komaiya na azabin lahira wala zo min dun auliya ko abubuwan da suka riƙe suka bar Allah a matsayin masu taimaka musu ba wanda zai musu maganin komai walahum azabun azim kajo ta kalma kuma suna da azaba babba miya. suka ce idza wasafa Allahu shay'a bil izam wa huwa al azim fa inna al izma fawqa tasawwur al mutasawwirin idan Allah ya sifata wani bai ce azim babba ne to babban takar ta shallake tunaninka Allah shine al azim bal a'zam min kulli azim amma gashi ya sifata wani abu da cewa azim ne to girman ya wuce tsammaninka Allah ka tsare mu da wuta ya Allah muna tawassuli da ibadojin musamman a wannan lokacin Ramadan Allah ka tsare mu gabarin shiga wuta ka inta mu gabarin ta rabbal alamin hadha huda Allah ta tashi da shirya fakin wannan fa shirya ce hadha dinnan ishara ce zuwa game in ka ce haza ismul ishara ko ba haka ba sai ka ce me رفئ بالابتداء ساكن في محل الرف بالابتداء هذا الاشارة عن قريب ونن في الشرياني ونن شريا شي مكوما هو تكو شرياني <laughs> نعم ونن شريا شي دومين diyaran da kake yadda sako a ciki wajibi ne awwalu ma ka ne ka kware a cikinsa wannan shiriya ne ko wannan shiriya ce mai dalilin ku ayyuhar zakazika mai dalilin ku na'am haza hudan kuma huda sai nakara sai mu ce wannan wata shirya ce saboda girmama ni in kun bar ni kuma ya kamata ku bar ni din zan ce wannan shirya ne ku tambayi mana aqul kuma dalil ko dai ka kace haza din nan ishara ne zuwa ga duk abin da ka nan, ko ka kace a qur'anin ake nufi ko musulunci in ka wannan ne sai zamanto a ka'idar Hausa ne da ke suna kiransa me specifier haka suke kira a wata orthography sun bakin ciki wanda ya fara rubuta kamus na wasa ba ba haushe ba professor nell skinner ba american muna bacci a wasa tamu da mayaran namu نحن la لا نقرأ ولا نكتب فيأتي غيرنا يتطفل علينا الله musta'an أقول haza hudan wannan shiriya ne ba zai ja da kai ba in kace shiriya ce ishara zuwa gaita amma babu hikima nan ai kamar ka ce ne kakan ji yan jarida na cewa ai yaro saboda wata rashin lafiya wannan ba hausa bane in tambaye ku rashin lafiya ne ko rashin lafiya ce eh madalla saboda taukidin akan rashi ne ala nafi la ala al musbat al musbat lafiya ai saboda rashin lafiya ne karkace ce wani sai ce a abin da yasa malam ai lamiri na komawa kan sunan karshe ne kuma ai mace ce ai kuma yawanci a hausa a cikin al'adabiyatul hausawiyya yawanci suna in ya kare da a a a mace ce hula ce riga ce amma ba duka laisa mustatri dan wata to ba ya ta kare da shi ba ruwa gida to yana kare da takatigi sai mu ce a ah, al'ibratu bi ma galab yani al'ibtu bil ghalib al'amdaru la yuqas galibi shine sai muka ce a ah, idan ka ɗauka lamirin ana ba maganar lamiri ne nan ana maganar manuniya ne ya dage ce a ah, ai tunda an ce rashin lafiya ai ce za a ce nace tunda kana ce akan haka karka manta wannan tarkibi ne murakkabi ne idafi ai rashi da me ba masji ba ne murakkab ne ibasi to in ku har haka ne me za ka ce game da mijin khadija ah, ina ce da take to me yasa ba za ka ce mijin khadija ce ba bisa ka saboda sunan karshe ne a to gafata malam ashe miji ke da mahalli to shi ma rashi rashi ke da mahalli wannan ba damiri ya udu bane ba shi bane nan arabta wannan yana da yawa abinda nake cewa kawai shine yare dole ka bashi haƙƙinsa ani abinda abinda ke bani haushi zaka iske turanci da ka'ida turanci duk an tsaya an kware kana jin kuya to amma a hausa ka iske muna kwaba lughatuna na da akwai sabani tsakanin lughat da kuma ainihin wato yani abinda suke kira lahajat da kuma ka'ida sana'iyar da suke cewa haka aka ji ba duk abinda ake ji ake sallama masa ba ai mun sha ba da misali ko akwai abin da za ka ji kuma karin magana ne a hausa kuma kwaba ne takarda allan zaki sai ya karba a ku faɗa mana ai gashi kun shirai takarda allan zaki a ubi billa. wa zai karɓi wannan in ka taɓa ni sai na lahira ya fi ka jin daɗi haka suke cewa ko in ka taɓa ni na lahira sai ya fi ka jin daɗi a ah, akwai annabawa a lahira ba sa jin daɗi ne ashe ko da dai mun ji hiya lokacin masmu'a inda hausa amma khata duk abin da ka samu ka kwarara masa tocila irin na sunna in haske ne ka ɗauka inda ƙura ka aji shi ko ka gyara shi haza hudan wannan shirya ne shine qarabina Allahu alam wannan abin da kuka ji to fa shirya ne wajen cewa shiriya ce na zuwa na kafaru bi ayati rabbihim waɗanda suka kafirce da ayan ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim suna da wata azaba daga wato ainihin narko kalmar rijiz azaba take nufi kuma mai tsananin gaske mai radadi na uzu billahi min zalik yan uwa masu girma a ne kamata mu tsaya saboda masu ɗauka sun a lokaci ya riga yayi abinda muka faɗi daidai Allah baiwa ce daga wurin ka ba mu lada kuranmu Allah ka yafe mana ka sa mun dace ka karbi ayyukanmu azuminmu Allah ka karba mana kuma da fata mun sha ruwa dukkaninmu lafiya da idan Allah za mu dora inda muka tsaya gobe idan Allah ta'ala kai rai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin a ka'ida muka amsa tambayoyi a karshen karatu amma wannan lokacin za mu ke amsawa ne a farkon karatu yadda muka yi bara tun da yau aka fara budewa tambayoyi in suka zo gobe mukan so a tattaro tambayoyin saboda ka je ka yi nazarin su ka bincika saboda amsa na da matukar eh, wuyan sha'ani magabata suka maji tsoron fatawa zaka ka muna koyi da su wajen kaffa kaffa to tare da haka sun ya zama dole sai a je a bincika a yi nazarin abin da ya kamata a watan amsa Allah ya samu dace mana muwafaka ah, kuma ina so in tabbata mana shugaban na majalisi shine Sheikh Muhammad Al-Basir duk abin da ya ambata na ka'idodi an sani ya kamata a kiyaye kamar da kuka ji fara tunanin Lahadi har zuwa yau abin da aka faɗa na ka'ida kaza da sauransu yana ne bisa ainihin dacewar jagoranci da aka da Allah mu saba da bin doka da kuma kiyaye ka'idodi Allah ka datar da mu ka ƙara ma mu albarka da zama lafiya da kwanciyar hankali wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu